وان جندنا لهم الغالبون kuma tabbas Linjayi yana ga rundunarmu waɗanda suke yin yaƙi saboda Allah don kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya.